shirin da ya gabata mun bar fahima inda ta matsa sosai kusa da mustapha yana sanye da doguwar riga faratas idanuwansa a rufe amma hakan bai hana ta ganin kyawun fuskarsa ba fari ne ba tas ba yana da doguwar hanci da matsakaicin baki kallo ɗaya za ka iya kiransa handsome guy azabar ciwo ta sa shi yara mai sosai ya salam furcin da ya fito daga bakin bakinta kenan a hankali wani irin tausayi ne ya shige ta a nan muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba ilham ce ta turo kofar ta ce da fahima na manta ban gaya miki ba akwai marar lafiya a kan gadon ki gyara gadon kawai ga wannan idan kin gama ki fesa ta miƙa mata air freshener sabon gwangwani duk abin da fahima take hankalinta yana kan marar lafiyar da ta gani duk daga kan da za ta yi sai idan ta ya ɗora a kansa jikinta ya sanyi sosai a haka ta gama ta jawo kofar ɗakin ta rufe ta fita ta tar da ilham tana kan tebur tana karyawa tana fitowa ta ce zo mu yi break fahima fahima ta zauna jikinta a sanye suna break ilham ke ba ta labarin wani fim da ta gani take son fim din nan ita kan fahima hankalinta na kan marar lafiyar da ta gani tana ganin kokarin ilham mutumin da yake da marar lafiya kamar wannan yaushe ne yake da kwanciyar hankalin da zai iya kallon fim ita kan tausayi gare ta suna gamawa ilham ta duba agogo sai ta miƙe da sauri ta nufi ɗakin marar lafiyar fahima ta miƙe tana haɗa kayan da suka gama cin abincin ta ja murɗa kofar ta ɗago ya ƙarasa shigowa idonsa a kanta ya buɗe baki kamar zai yi magana sai kuma ta ga ya yi shiru yana kallanta ta ce masa barka da zuwa da salon hausar ta bai haɗi ya yi saurin ɗauke idonsa da kanta ya zauna ya ce tana ciki ne fahima ta ce na'am ya shiga ta bi bayansa da kallo dama akwai irin waɗannan mutanen a najeriya tabbas daman ganin baƙar fuskar ɗan juma ce ta sa take kowa kallon tsoro duk mutumin da take gani cikin wannan gidan fuskokinsu na cike da muni ta mai da kwanukan kicin dokta ya sallama ya shiga ɗakin ilham na zaune a ƙasa kanta na jikin gadon ta riƙe hannun marar lafiyar zuwan dokta ta ɗago ido ta gyara zama sun gaisa ya tambaye ta jikinsa ta narke idanuwanta tana fitar da kwallon dokta fa ba wani ci gaba da ake samu har yanzu haka yake dokta ya gyara zaman gilas ɗin idansa ilham duk tsanani yana tare da sauƙi ki kwantar da hankalinki ki daina yawan damuwa kada ke ma ki shiga wani halin ilham ta sake fashewa da kuka dole ne dokta na shiga damuwa ba ni da kwanciyar hankali dokta mun je jamus mun je dubai har egypt ka duba yadda likitoci suka tara kansa amma ba a gane abin da ke damunsa ba ya ba zan damu ba dokta shi ma kansa ya ɗau zafi domin shi ne jagoran duk waɗannan tafiye-tafiyen da suka yi amma likitoci sun kasa gane abin da ke damun amininsa abubuwan na damansa kwarai da gaske ya buɗe akwatinsa na likitoci ya masa 'yan dube-dube awon jini bp sautin bugun zuciya komai daidai yake tafiya sautin kukan ilham ya ci gaba da ratsa shi ya ju yana kallanta ya ma rasa kalmar da zai amfani domin rarrashinta da kansa ya haɗa masa madarar da ake ɗura masa ta hanci ya haɗa komai ya bashi ya tofa masa wasu addu'o'in da kawunsa ya bashi na samun waraka na daga kowace irin cuta sannan ya miƙe ilham ta biyo bayansa suka jera suka fito ilham ta dubo fahima da ke zaune ta ce dokta ga fakan wata dokta ya ce na ganta har mun gaisa ilham ta dariya me ta ce maka dokta hausa fa bata haɗa a bakinta ba sosai dokta ya sake kallon fahima suka haɗa ido ta sunkuyar da kai dokta ya ce wanne yare ta iya ilham ta ce larabci ya ce kanwa ki ce ashe ku laraba ne ilham ta ce zaman saudiya dai ta yi da suka dawo na ce ta zauna nan a wuri na ta dinga taimaka min dokta ya ce ya yi kyau ya fita ilham ta bi shi da wani nan kallo yana fita ta daka tsalle ta wani marayan ihu na jin daɗi ta juya sai ta shiga ɗakinta fahima ta girgiza kai na mamakin wannan uwar ɗakinta ta idan ta yi wani abin kamar karama fahima na nan zaune zuciyarta ta juye da tunanin abubuwan da take gani a gidan masu kama da almara ta limshe ido cikin idanuwanta ya dinga kallonsa a kwance kamar gawa mutumin na matuƙar ba ta tausayi duk dole da ya shimfiɗa a gidansa don jin daɗi sai gashi a kwance sai yadda aka yi da shi lalle mutum ba a bakin kome yake ba kwas kwas ta dinga jin takun takalmi a kan tayil ta ɗaga kanta ilham ce ta tsala kwalliya da wata kakkiyar shadda kalar hanta ɗinkin ya yi matuƙar yi mata kyau gashi ya haɗu da jiki mai kyau abin sai dai a ce tubarkalla gwal ya ji a hannunta da wuyanta ga kanshin turare masu masifar kanshi takalmanta mai tsini sosai da wani figigin mayafi da jakarta duk kalarsu ɗaya pink tana rike da makullin mota a hannunta kamar ba ita ce ɗazu idanta ya jeme ba saboda zubar da hawaye da ta yi ta dubi fahima ta ce zan fita idan an jima dokta zai zo idan ya zo ki ce masa na je ta'aziyya an yi mana rasuwa fahima ta kasa cewa komai banda ido da take binta da shi har ta ɓace bata san ma abin da take ba ta soke ajiye zuciya zuciya ta narke da tausayin bawan allah da yake kwance shine matarsa ta caba irin wannan kwalliya ta fita ilham gidansu wata kawarta ta nufa aisha sun rungume juna aisha ta ce da ilham kin ga wani bala'in kyau da kika yi kuwa gaskiya kina jin daɗin ki mutuniyan nan aisha ta ja tsaki wannan jin daɗi kana lafa a wuri ɗaya ba wata harka ke kuma kin guje ni aisha ta ja ta suka zauna ni fa bana son yawan zirga-zirga ne a gidanki kada zargi ya shiga a yi zaton wani abin muke kullawa kin san yanzu an daina kiwon dabba mutum ake kiwo akwai 'yan sa ido da yawa yanzu ma ya aka kika fito kada fa a ce kin bar mara lafiya shi kadai a gida ke dai bari aisha wata yarinya na samu za ta zauna wuri na ita na bari da shi kuma dan sa idan ma cewa ne masa kanwata ce aisha ta cewa kike nufi dokta ilham ta ja tsaki shi mana wa kika sani dan sa ido sai ka ce wani ubansa sau uku yake zuwa gidan wata rana ma har sau hudu to yaushe zan saki tunda ba na so a yi wani zargi a kai na? aisha ta ce ni duk mamakin ki nake duk tsiwa ki da iya makircin ki tsoron dokta kike ji ai da kin ya galgala masa imani da tuni ya sai ya ba hanya daidai ilham ta ce dokta ya fi gaban nan aisha yana da mugun kwarjini da kafiya ke ni fa kwata-kwata ba na iya wani katafas idan ya tsare ni da shi umar kallon nan nasa aisha ta bata hannu suka tafa na harbo jirgin ki a yarinya ilham ta dafe kirjinta ta lamshe ido ta buɗe su kaɗai suka san abin da hakan ke nufi suka sake kwashewa da dare bai mana kwance tana kallo tsawon awa biyu da rabi gaba ɗaya hankalinta na kan mara lafiya wanda daga ita sai shi sai kuku da yake can kicin a cikin gidan babu wanda ya shigo don kula da mara lafiyar nan gashi mata gidan ba ta mata izinin shiga wurinsa ba tsawon lokaci ko mai numfashi zai iya san wani abin bukata kishirwa ko yunwa ko fitsari ko kashi tunanin da ya kwarzabi zuciya ta kenan ta yi karfin hali ta miƙe ta shiga ɗakin majinyacin ta turo ƙofar ɗakin da sallama yana na kwance kamar yadda yake zuciyarta ta buga ko da ya mutu ne ta matsa kusa da shi ta ɗora hannu a kan kirjinsa ta ji bugun zuciyarsa sannan ta sauke a jin zuciya ta sa hannu ta juya shi zuwa kan hannunsa na dama ta cire roba fitsarin da aka sa masa wadda ta kusan cika ta zuba a fo ta tsaya tana nazarin abin da za ta bashi babu damar tekaran bani domin robar da ke haccinsa wadda ake bashi abinci ta cikinta ba ta iya sarrafa ta ba kuma ba ta san abin da ake bashi da wanda ba a bashi ba hawaye suka dinga bin kuncinta ta zauna a kan bedside tana kallon fuskarsa ta dinga karanto addu'o'i tana tofa masa idanuwanta na fitar da kwalla tausayinsa ya mamaye zuciyarta har ta ji ba za ta iya fita ta bar shi ba a hankali aka turo kofar dokta ne bugun zuciyarta ya karu da sauri da sauri da ƙyar ta sauke numfashi kallanta dokta yake irin kallon nan mai dauke da toma ta miƙe da sauri ina zaki ya faɗa yana kallon idanuwanta da suka jike da ruwan hawaye ta kasa magana kuma bata tafi ba dokta ya ce ki zaman ki mana zama kusa da mara lafiya yana da amfani sosai ko dan akwai bukata yi masa wani abin za a taimaka kwarai amma ba kuka ake ba addu'a ya kamata a dinga yi masa ya zauna a bakin gadon ya kama hannun mara lafiyan ya rike cikin nasa tsawon minti goma akwai damuwa mai yawa a fuskarsa ya saki hannun nasa ya ɗauko ta jakarsa ya so mu yi masa gwaje-gwaje ya ce ina mata gidan ta ce ta fita yanzu ta ba shi abinci kafin ta fita fahima ta shiru kawai tana tunanin amsar da ya kamata ta bashi babu yadda za ta yi ta kare ilham ta cuci marar lafiya da ba zai iya wa kansa komai ba dokta bai bi ta kanta ba ya ɗaga rigar majinyacin ya shafa cikinsa cikin ya yi laƙwam dokta ya so mu haɗa masa abinci idan fahima akan duk abin da dokta yake yi har ya gama ɗura masa abincin sannan ya sa masa ruwan dirib ya dubi fahima ya ce idan ruwan ya ƙare ki cire masa ya nuna mata yadda za ta yi ta fitar da ita fahima ta sauke a zuciya ta ɗauko alfa'anin da ta gani a gefen gada tana karanta masa ayoyin samun waraka daga kowace cuta ayatul kursiyu ayatul shifa fatatul kitabi da bismillah idanuwanta na kansa tausayinsa sosai ya mantar da ita damuwar da take ciki ba kullum ilham take fita yawanta ta bar fahima wadda jinya ta zame mata jiki a nan ɗakin take wuni har sai ilham ta dawo wani lokacin takan kai karfe goma na dare a waje cikin kwanaki uku fahima take saukewa majinyacin alkur'ani mai girma tana karatu ne a sarari daidai sai kunnen majinyacin haka dokta yake zuwa da safe da yamma da kuma dare shi ma bai taba gazawa ba yana ba da cikakke kulawa tun ilham tana yi masa waya ta ce masa bata gidan ta shirga masa karya har ta kai ba ma ta faɗa masa komai zai zo gidan ne kawai tara bata na shi ma bai bi ta kan dalilin fitarta ba ko da can abin da ya sa yake magana idan ta fita ganin babu wanda zai kula da majinyacin ne a yanzu ko ya gamsu da irin kula da fahima take masa abin har yana bashi mamaki duk lokacin da zai zo gidan a ɗakin zai same ta tana gaban majinyacin nan tana karatun alkur'ani mai girma cikin sassanyen muryarta saɓanin matar gidan da a koda yaushe idan ya zo gidan zai same ta a falo tana kallo ko tana cikin ɗaki a sauni ya sha faɗa mata ta daina barin mara lafiya shi kaɗai ta zauna zaman kallo sai ta ce masa yanzu ta fito daga ɗakin ko kuma ta ce ai wani abin ta fito ɗauka kullum dai da abin da za ta ce haka mutane suke kowane da irin ƙarfin imaninsa kamar yadda ya zata yau ma tana zauna a inda ta saba zama tana karanta alkur'ani ya mata sallama ta amsa sannan ta tashi ta ba shuri idanuwanta na kan duk wani abu da yake wa mara lafiyar nan ya gama duk abin da ya dace maimakon ya tashi kamar yadda ya saba yi sai juya yana fuskantar fahima da ke zaune ya kafe ta da idanuwansa masu kwarjini tsawon minti biyar ya zare gilas ɗin idansa fahima na'am ta amsa masa idanuwanta na kallon ƙasa ya gyara zama Allah shi ne zai biya ki Ƙoƙarin ki kan almustafa ya yi yawa ina jin daɗin kulawar da kike yi masa kina samun lada mai yawa kuwa wanda matarsa ta kasa tsayawa ta samu Allah ya sa saka miki da alheri murmushi fahimta yi har lokacin kanta na ƙasa tana nana ta sunan mara lafiyar cikin zuciyarta idan ba za ki damu ba ina son zan yi miki wasu tambayoyi ta ɗago kanta suka haɗa ido ta saurin kawar da nata idan ba damuwa ta faɗa ya murmushi ya gyara zama ko menene cikakken sunanki ta ɗan juya kwaya idanuwanta ba ta fahimci tambayar sosai ba cikakke ita ce kalmar da ta shige mata duhu amma tun da ya ce sunanki a ƙarshe kawai sai ta ce fahima abdulhamid ali ya ɗaga kai da kyau yana nana ta sunan kamar mai tunani sai kuma ya sake jeho mata wata tambayar mecece alaƙa ki da ilham ina nufin nasabar ki da ita ta jini fahima ta shiru babu wani amfanin yi masa ƙarya akwai girman da take ganin dokta yana da shi cikin idanunta kamar ya karanci zuciyarta dokta ya ce fahima ki nutsu ki gaya min gaskiya babu buƙatar ɓoye-ɓoye tsakaninmu akwai dalilin da ya sa na tambayi fahima ta sauke a jin zuciya ko ba komai dokta mutum ne da yake mata kallon rahma kuma suke mutunta juna ta ce babu wani nasaba ta jini a tsakanin an kawo ne na dinga taimaka mata da kyau in ji dokta na da da ke fahima ni suna na dokta ismail adam ina zaune ne a unguwar bamfai ni medical doctor ne ina aiki a cikin asibitin malami na kano almustapha abokina ne amini na ne tare muka yi karatu da shi a jamus almustafa mutumin kirki ne mai son jama'a da yawan alheri rana ɗaya ciwo ya same shi daga kwanciyar bacci cikin dare shi kenan bai sake buɗe idanuwansa ba har tsawon wannan lokaci watanni shida fa kenan tuni idanuwan fahima suka cika da kwalla ta ce dokta wannan irin ciwo ne wannan dokta ismail ya murmushi amfanin gaya miki suna na ki kira ni da shi ta sunkuyar da kanta tana murmushi za ta iya kuwa mutum mai kima da kwarjini ta kira shi da sunansa dr ismail ya ce mu da kanmu likitoci har yanzu mun kasa gano ciwon da yake damunsa duk gwaje-gwajen da aka yi har zuwa waɗanda aka yi a turai an kasa gano mai ke damunsa hasali ma babu wata cuta da aka gani a jikinsa abin da ya fita min da hankali kenan fahima ta ce to dokta ya saurin ɗaga mata hannu idan ba za ki faɗi sunana ba ba zan amsa tambayki ba suka dariya gaba ɗaya fahima ta ce ismail kenan dr ismail ya lamshe ido ya ɗaga kai shi kenan ya tambaye ki wannan kwanciyar da yake yi ba za ta yi masa illa ba saboda kagewar kashin bayansa ba dr ismail ya buɗe baki na mamaki ilham ba ta zaune da shi ba ta gaya miki ba akwai wulciya da na ce a dinga ɗora shi a kai fahima ta girgiza kai sannan ta ce ba ta gaya min ba ni ce dai nake kokarin juya shi idan ya gaji da ɓari ɗaya na juya shi ɗaya ɓarin dokta bai yi magana ba ya tashi da sauri ya shiga toilet ya ɗebo ruwan zafi a roba da tawul ya ciro riga almustapha bayansa fata wurin nan hatta ya duhu saboda kwanciya dokta har kwalla ya ɗanyi don tausayin mustapha ya gasa masa jiki sosai fahima ta taimaka masa suka sa shi a wulciya fahima ta gyara masa kai ya zama kamar yana zaune ne dokta ya duba agogo ya ce dare ya yi fahima zan je gida allah ne zai biya ki ki ci gaba da ko idan ya kai kamar awa ɗaya ki kira ko ku ya taimaka miki a kwantar da shi zan yi masa magana yanzu yanzu nan shi ko din dokta ya fita da sauri fahima ta ɗauki alkur'ani ta ci gaba da karantawa zuciyarta na rake da tausayin mustapha tare da fatan samun lafiyarsa awa ɗaya fahima ta sake haɗa masa abin da ta bashi sannan ta kiran koko ya taimaka mata suka kwantar da shi ta ja bargo ta rufa masa iya cikinsa ta fito falo ta kwaso abinci ta jera a kan tebur ta so macin nata ilham ta shigo riga da wando ne a jikinta pakistan kalar sararin samaniya hannunta sakalar da jakarta kamar za ta yadda ita ta lullaba mayafin kayan a kanta babu dan kwali sai gashinta da ta daura ya sako zuwa gadon bayanta tana amsa waya dan haka ba ta sallama ba ta ja kujerar dayanin ɗaya ta zauna ta kashe wayar ta ɗora kan tebur ɗin ta kwantar da bayanta jikin kujerar ta dubi fahima da ke cin abinci ya dai gidan fahima ba wata matsala ko ba matsala in ji fahima ilham ta murmushi ta jawo plate tana zuba farar shinkafa mai cike da karot da waken gwangwani wallahi na zauna a gidan shi yasa yanzu nake fita sosai duk inda baka je baka leka zaman jiya akwai wahala fahima bata tanka mata ba ita ma ta shiru ta mai da hankali kan cin ta. fahima ta shirin kwanci ta sa riga da wando na bacci tana gyara fulo ilham ta mika mata bargo ta ce ɗauki wannan da fulan ki je can ɗakin mustapha ki kula da shi yau kaina ya ciwo yake ina son na samu bacci sosai idan roba fitsarinsa ta cika ki cire masa ki zubar idan kuma kin farka ki haɗa masa abinci fahima ta shuru kawai tana kallon ilham da ta faɗa kan gadonta ta kudin da ne fahima ta ɗauki kayan kalaci tana nufi ɗakin mustapha yana kwance kamar kullum ta shimfiɗa masa bargonta a ƙasa ta ɗora filo ta zauna ta ɗauki carbi ta ci gaba da karanta ayatul kursiyu har zuwa karfe ɗaya da rabi na dare sannan ta yi alwala ta dinga jera sallolin nafila har karfe uku na dare sannan ta ba shi abinci da ruwa ta kwanta bacci da asuba ta tashi ta yi sallah ba alfujar na yi ta fara wani baccin mai daɗi a cikin baccinta ta yi mafarki almustafa ya warke har ya tashi yana kallon ta yana marmashi fahima kiran sunanta da aka yi farkar da ita ta miƙe ilham ce da kayan bacci a jikinta ta ce tashi fahima likita na nan zuwa yanzu kada ya zarge ni kin san shi da kwakwa rai dangin goro kowa yana son ya huta ni kaina ba lafiya ce ta ishe ni ba fahima na tashi ta kwanta a wurin fahima ta wanka ta sa riga da siket doguwa ce har ƙasa sai dai mai kama jiki ce haka ma rigar ta ɗaura ɗan kwalin a bayanta amma hakan bai hana gashin ta leƙuwa ta baya ta zauna kan tebur wanda tuni ilham ta gama na ta break ɗin sai kayan da ta bari a wurin dokta ya turo kofar ya shigo da sallama yana sanye da dakakken shadda bulo ɗinkin ta zarce da hula ya yi matuƙar yin kyau sun yi wa juna murmushi dokta ya ce ya kike lafiya ta bashi amsa ya shiga da sauri ya bar mata sa mai daɗi bahima ta kwashe kayan ta gyara wurin har ta kammala ta zauna kan kujera dokta bai fito ba sai da yau mustapha wanka ya gasa masa jiki ilham ta taimaka masa ta canza shimfiɗar gadon nan dr ismail ya shirya shi cikin yaluwar shat da gajeren wando ya makala masa robar ruwan drip wannan ya ɗauke shi tsawon lokaci sanda ya fito bai ga fahima ba tana cikin aiki ilham ta yi masa rakiya har bakin motarsa yana ɗagawa ta ja tsaki sarkin tsari ta faɗa a sarari ta shiga gida ɗakinta ta nufa ta wanka ta can taɓa kwalliya ga jikin kyakkyawa abin sai ta barkalla ta fito ta tar da fahima a zaune kan kujera ta miƙo mata kwalin sabuwar waya ga wannan fahima na sa miki lamba ta a ciki na yi satin ɗin komai na cikinta idan da matsala ki kira ni ta buɗe jakarta ta zaro kuɗi yan dubu ɗaya ɗai guda biyu ta mika mata gashi idan za ki si wani abu fahima ba san darajar kuɗi ta ba tunda ba ta san kuɗin garin nan ba na gode kawai ta ce zuciya ta cike da farin cikin wadda ta bata ilham ta ce idan dokta ya zo ki ce masa na sha magani na samu barci ina ɗaki kada ki bari ya gane na fita to fahima ta ce ilham ta murmushi ta fita zuciyar ta cike da jin daɗi da nishaɗi ta san ta gama sai zuciyar fahima da alheri mai yawa fahima ta miƙe da ɗaukin son ganin fuskar mustapha ta shiga ɗakinsa ga mamakinta an gyara komai tsaf mustapha ɗin yana kwance akan gadonsa ta zauna tana kallon fuskarsa idanuwansa a rufe kamar koyaushe da robar ruwa sakala a hannunsa fuskarsa mata haske ta tofa fatiha kafa biyar a tafin hannunta ta limshe idanu ta tuno cikin mafarkinta ya buɗe idanuwansa masu haske na kallonta ya nemi ta murmushi ta buɗe idanuwanta ta ɗora su akan fuskarsa mustapha ta yi furucin a sanyaye allah ya baka lafiya ta ɗauko alkur'ani mai girma ta ci gaba da karantawa a inda ta tsaya cikin murya ta mai daɗi da taushi karfe biyu da rabi duk ismail ya shigo suka yi wa juna murmushi ya duba mustapha ya bashi abinci ya kamo hannunsa ya sa masa robar ruwa fahima ya kira sunanta akwai yaro da na samu wanda zai dinga taimaka miki wa mustapha tsarki da ɗora shi akan wilciya da sauran abubuwan da ba za ki iya masu ba ke kuma ki sa ido kiga komai ana yi masa yadda ya kamata akwai bukata a sa ido sosai a kansa sai dai ni ba ni da wannan ikon tunda ba zan zauna da shi ko da yaushe ba kamar yadda kike idan da matsala ki kira na waya bai jima da fita ba sai gashi sun sake dawowa da yaron da zai taimaka fahima sunansa ɗanladi shekarunsa ba za su wuce ashirin da ɗaya ba ɗanladi suka gaisa da fahima ya tambaye ta mai jiki ta ce da sauki dokta ya gaya masa abubuwan da ya dace dinga yi zai ringa zuwa tun safe sai karfe takwas na dare ya tafi zuwan dalla da ayyuka da dama sun sauƙaƙa ga fahima musamman idan almustafa ya bayan gida a da ta kan rasa yadda za ta yi wurin tsarkake shi sai ta nemi taimakon koko idan baya nan dole ta kan rufe idanta ta yi dabarar kawon masa da najasar domin ba za ta iya barinsa a cikin ta ba sai gashi yanzu ba ta da wannan fargabar shi da kansa dokta ya kula da ita shi yasa ya samu ɗan ladi ilham ko yawo sai abin da ya faru tuni ta sakarwa fahima kwana da almustafa ba ta yi tunanin faruwa wata matsala ba sai dai da sassafe kafin dokta ya zo za ta dawo ɗakin fahima ta koma nata ɗakin ta gyara mata ta yi breakfast tun da fahima ta samu waya take ta ƙoƙarin ummanta amma hakan bai samu dole ta ƙi haƙura sau biyu hajiya kyau tana zuwa ta zo mata da albishar in cewa ta samu mutanen da suke waya da ita a saudiya ta gaya musu neman da take wa hajiya safiya da kuma cewar yarta tana najeriya amma har yanzu ba a samu wanda ya ga hajiya safiyar ba balle abdulhamid sai dai ana ci gaba da gaya wa jama'a ko za a samu wanda ya san inda suke